رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أهل ننتهي باب كما كبيرنا ثبات ديني nanti yambane ranta kanjondi yambane da ma Allah subhanahu wa ta'ala gana dunge nanta an kanjondi adu an dunge kanjondi ahalle na kan ko araba ngandi ke babu di nanti yambane ranta yemme kandana an kan gara siran kanu kanu Allah ta kandana kandana nan ne Allah do kan tabura hube no ga tuge na soron kamma na koi sire ranta an kandana ko nan kandana Allah subhanahu wa ta'ala ati bab babani ka ya qaulullahi ta'ala Allah digan kannanga Allah ka be tengane suratul qasas di innaka haqiqa an kan fara muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam la tahdi man tafsir no an takandan dini yemme nga ahbabta an gara kenyen me ganu an gara yemme be ganu allah ta ken kandana tafsir hillande innaka an kenga la tahdi an takandan dini man yemme nga an kanden kanu angara yemme be kanden kanu allah ta ken kandana kanden gilli ko ya allah subhanahu wa ta'ala idan tafsir nu ko helle banunti an kellanta yemmen kandana angara yemme ke be kanu diga men nyemereng tafsir hillandi allah ta yemmen kandana angara yemme ke be kanden kanu idan ke hillandi ayam paulanta angara yemme be kanden kanu allah ta ken kandana nyammo ko ni kandana nananga allah subhanahu wa ta'ala gana ganu na yemme be a awa kandana wa hakada mufassiruna nunga konni nanti ke aya yanka abu talib kibare nya de ko garna gara mo gombe gelli fare ngani ke sallallahu alaihi wasallam hinun ta kitten agara yemme be kanden kanu aranta ken kandana aha kembere nga soron kutunka daga tuga serenyu ko kamma kella wanken kandana wa walakin iskalun na minna kande yego Allah ra sabati ndu qur'ana din nanti farenga na kande yego ada ken katanan taranta na irati innaka la tahdi man ahbabta Allah ta yemmen kandana yemme be angara akanden kanu ogana hay qur'ana tana ti wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim anke nga anga de nyana kata killa killa kebe telongon tengane idan dingran nyugo ada kande en sabati ladangani dingira nyugo ara kande en kata nanti aranta ken labarna ona naam kande hilwan yere manan ni kanna nga qur'ana gara kande be kata nanti fare anta ken labarni ken ni hidayatu tawfiq sondo menga na ken maga gamo kande ndanga na na du kaya danga ni na golle ndabari fare anta kaya alayhi salatu wasalam kollana kay allah subhanahu wa ta'ala bane walakin allah yahdi man yasha' allah subhanahu wa ta'ala lana yemmen kannana yemme be agara en kan amma kande be agara ni nanti farella wa kenyana hidayah to dalala wal irshad wal bayan kenna na haqiqan bangandi serenna na tongum bangandanda nanti tawhidun puncen nikai haqiqan nikai hilla kapen puncen nikai andu tangai idan na dalilun bangandi fare ken ngama arawa ken dabarni wa hakaza tuwanon karawa dabarni amma kebe gani maga gemme ana sondo men maga gemu hada maram men na duqaya allah subhanahu wa ta'ala la na kenga idan hidayatu tawfiq qur'ana da kenya kata nanti allah bana allah ne hidayatu dalala wal irshad wal bayan qur'ana da kenya sabatindi nanti farenga ken nya na wa haka hakaza to anon ko to nyana ina haqiqan di soron nangani na tawhidin bangandi soron nan illa ga bangan di da iga on tunai gonde idan soge tananta kanonga an lanta yemmen kandana yemme be angada kandenga angada ken sasa serella wa kafirin nyimme kanna allah kafirin kanna walakin yala allah wa kandana wa ako anga silami nyimme ka kanna kadi anga dan kara silama ko kamma na mile baka kamma galli hinga kenya gado on allah subhanahu wa ta'ala nyaga ano kanna no sabatin di kanden kamma ona allah nyaga kenga ma men ngama karakanden kamma ma ho hiri hana amma ho honda minne hiri serelle yuncu nyana bate nga kota bana anaro hitanadi arno kiske ngale halaya to kan tabuda kande muru ni ya allah subhanahu wa ta'ala osna kande muru allahi ano kanda amma kana kande muru hotanai gelli farella ganta yemmen kanda na yemme ke baga da kanuna kanda insha allah nan ken kanda wa. abadan allanta sorogono angan duro goton cuka humanten nyana yi kanden den kamala asaf ina kara kanden tanan kamma warna allah da kemo ga kanu wa hakaza danati hikima gai alati walakin allah yahdi man yasha allah kanu en gari no al mashia allah kanu en gari dingira suya ana kenya nati hikima agara kebe kar kasra gon kamma do kenya kawa abu jahal do kasra gon nyankawa agara hube tanakar hube ga kamma do kenya kawa magati haraga nyakunna abu talib ga me be kan faran pawa tunne te aga ga te mo kan kawa an kara ka ra ko ka kamma do ke an kawa magati ana kunna na kunna da hmm لما حدث أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا أمي قل لا إله إلا الله كلمة مخجلة بها عند الله فقال له ترقب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم انح عنه فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أتي وفي الصحيح أو كتاب الصحن عن ابن آه، عن ابن المسيب نمو مسيب رمم مغا معنى سعيد بن المسيب sa'id akanya ni tabiuna nun to ana qorenga wa hakaza anda mursalu benya ayan ta hanta mursalun tu suko mantenga ma gonu nga konni nan ta mursalun ni sahihunya kana ni sa'id ibn al da abu hurairah وهكذا سعيد بن المسيب هابن تغني المسيب كسمان تغني حزن ولا كان حزن نسخة يغنودي أي من التابعين يعني من كبار التابعين هابن قاغن الصحابة ني أكسما قاغن قاغن الصحابة ني أكسما كان حزن أتوجه دون كلن نغندي وهكذا كان هابن المسيب كان قفاتي عثمان خليفة غم فقاتينه idan ke hadisa ga konni hakatin be kenna nya kisma kengan hazaniya awa jama ke no gonde walakin kenna nya maslama ara abdullah ibn abi umayya ganyi nga aga maslama ko kayna abu jahal abu jahal banan to e, hilla kapen kamma amma hillo ke islama ko ni sa'id ibn musayyab akisma ya hazan ado abdullah ibn abi umayya kun toro lu islama ko amma sikande ni abu jahal ya ke umma to firauna akan maslama atawa kitab sahan tende ani bin al musayyab namu musayyab ramma magatanga na sa'idiya ana bihi namu ga haba magatanga na musayyabiya qal ati lamma hadarat aba talib al wafatu dimma ke be fatenga kengari abu talibiya warna inshallah kane yala kallenta kuma tunya lewa makallenyi mali inshallah warni kenga kane dimma kebe fatenga kengari abu talib ya abu talib ni ko gayi abdu manaf akanya na aliyu habaya wa hakada akanya da ka dina de ma siri siri siri. sir fara alayhi salatu wassalam akisma fatiyan palle abu talib akanya cigi nanga ja faran nanga ni sallallahu alaihi wasallam faran ga nyimma kama ga fatini faran ga kota sungari ada ngari do faran bate ay hari ga da hisaru be wara faran kama ada sunya do faren batte nan dulli da batte nan kay do farem batte na ho wanda minna nya do faren batte nan nyonton nya baka faren magana ka dina sugu nan taya ni dina nun to hoto nguntenga walakin kanda na Allah maga Allah ma kita danga ni kande ya wa haka za kemo ko kan kawa Allah gara kebe nya kenyan kawa amma ran mekenga na aliyu ya ken kande amma hube ga ni rafida rafida kunti ita salama ko haka da na arjanna kubenu ga kemparandange rafida nugulato rafida kubenu ga kemparandange kunti abu talib ite annabi ñimme ñani anga ma tongondi tike nga mbugu islam agun di ite abu talib ine annabi ñimme ñani idan onati ke karaka kahiri ama har mumina go kita ama hari sahaba go kita har tabi tabi na ma kita odiga mari annabi ñimma go ya karaka kafiri ay dimma kebe kallenga abu talib ya جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارلي صلى الله عليه وسلم وعنده أواب طالبنا عبد الله بن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية أبي أمية رين dan abdullah bin abi umayya kenga abu talib ne wa abu jahal ado abu jahal ken kawa fare abu talib ne nan ka hu keya musayyab ya goni idan ikuncu ka humante iwano mustayab iwano nga wa hakada abdullah ibn abi umayyano abu jahal kaga ken kaga nonga idan isoro siki wanonga faren kaga rinonga alayhi salatu wassalam faqala lahu farenti abu talib dangani ya ammi yan paba tugunne yani ida harfu nya dabara da asulun kannanga ya ammi amma anganati ya ammu namimu kanya bammanga kem manan ni kanna nga ya habatungunne ya ammu ya habatungunne amma ngana ti ya ammi harfu nyana no takdir ni nga ya unyana no nga yam pabatungunne kul atanken nante la ilaha bat kamanen tati tongunga illa allah magan ta'alla ati habatungunne la anake digame koni kalmatan kalma ni ke anga murnan pawa tugunne annaka kalma koni uhajju ngaken nyana hujaya laka anken dangani biha tai inda allah alla nokunga ngaken nyana hujaya anken dangani kudolla ga kanjon dinan dangani mogombe alla nokunga idan ke ke sharu biha kana ke kan hosa antenga ay gonunti uhajju biha angana gana su ken ga nyanin da huja ya biha tiken kalma ya inda Allah alla no kuma, an ke kalma ko su awan nyanin da ngani huja ya alla no kunga ngota kota idan ikunna ya sharti manga ona tilla nan pete farenga daga na jidale da barnonga walla daga na khusuma da barnonga nanti impa watu kunanda ko kada kanko ai azkuruha hujjatan laka inda Allah ngaka konni huja alla no nanti a nkama bawa sada sadaka kala da la ilaha illallah ko na tanya na huje illa ga kan jondi nan dangan mo gombe ko ta diga men nan pai kene kya kalmatan kalma ya eh, nusra nyugoti kalmatun uhajju laka nga tanya na huje an ken dangani biha tiken kalma inda allah alla nuqunga na murna maganna ke kalma ko annan tibat kamane ta tungunga maga anta allah kengananya anga sigindanga ni dunadu mogombe nancaga sumpu be gonaga qiyaman kota na hujai andangani allah nokunga laga kanjondina andangani mogombe faqala ihilliti kengana abu jahal do abdullah ibn abi umayya ya ihilliti ihilliti lahu adangane aba palu dangane atarghab yala anga kanini wa mana yala anga ne wa kanete manan pay kana kenyere qala lati wa man yarghabu an millati ibrahim yala anga ne wa kenyana anga kanini wa an millati abdul muttalib baka abdul muttalib killam ma ma ite ya ihilli ta yala anga baka abdul muttalib killam ma wa kenya hay kana dina kaya warni abu jahl awawrata abdullah ibn abi umayya aga abu talib ga ga wawretu faran wawretu alayhi salatu wassalam diganga be la ilaha illallah ke koni ihilli kada yala anga mile ne baka abdul dinan magawa ka hande koy shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab an-najdi rahimahullah agarna koni masaila nun mogombe gabe ana no gigi jummun katalen islami nya abu wa tauhidi ke haqiqan tu adatu yere abu jahal da abdullah bin abi umayya ka mustayaba idatu nan timani la ilaha illallah an gana ko ado hilla kapenta ka gemme idatu ha akon nan tan na hananga ma bari baki ko kwai idatu nan ta gara ta kira kandita amile baka kuma ha walakin ma la asafa nan allo kwa maga sereng la ilaha illallah rondo ta wara kan ka sahen nga godon walla kenga he baga nga wulinga walla kenga he garanya kan ho wa tore ngure wala walla kenga ho amaga wala ko walla kofuru nogondi tina ken togono xaar sillinea idan yemmen nga abu jahal ga tawhidun ya. yemme ɓeya anga hata da ko kona ke tuna anke nga taxuno tanga xa timme debarni xadi ananya da tu la ilaha illallah an ko ni koni an na mile baka man kusukomanten an ken da ken ko an la nga laturundo xati munya kata harta anda abu jahal kona dina kale sunintu abu jahal fahamin tan haqiqa walakin nasallu ala afi ta hamin idan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yimman da hillanda a targaba millata abdul muttalib ya la

kenna ngarnya ike kamma ago sere suka na garna ngatini anan ke ya awan ngarnya ngana kamma ago to nan kamma kambra ngada jonko damirul ghaib ngam huwa nan ta kenna ala millati abdul muttalib nan ta wa abdul muttalib dinan kamma diga la garenya ta wa aba abara an yaqula anan konindi la ilaha illa allah abarana la ilaha illa allah ngana abarana ken koni idan farenga konni nanti la ilaha illallah ko ko atina ngamile na baka abdul muttalib dinan maga farenga konni ko ka konni ma diga lagarenga nyana nanti ike iwa abdul muttalib dinan kamma abdul muttalib dinan ni kannan ka kai munu batte hilla kappe kafira um pakega abdul muttalib dinan ni ka akara ka kamma idan umma marte ti serego ana kunna ana kunna ana kunna serebati unna mo marta tauhidin kan tamaga abu talib gara demande be nya dina kan gondo kono ku de ranga tinanda ken demande ta andanya ha anta duna islamin cu koma me anta sere kita hube gada hara usurun danya hara tamun da gara demande be nya walakin ada na hagama kan de ketua nanti sere nga hi koru gonu dabar ni dina no gondi ken nam ma mar sa tauhid nya munda ma tauhid nga ma alhamdulillah tauhid nga anta ma kafunya ni ken فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي من تيلا الله كان تيجر لنا النبي من كما الله كان النبي من كسي أهرن دعنا لنتنشو سكف من تنو la astaghfiranna da kafar ge sumurenya anke ndangane madam mpawa tugu nangara tampe ɓeña angara demande nya wallahi min gata ka nyandangan sumunde la laidu mutu karen kay lahidun timmandini naam him himna ado ken kawa ado ken kawa walla walakin allah ra rakutonga kenya ncamen dinanta manteng ken sukomantenga abdul muttalib ga fati ay gonunti na kata gonun gonunti bito segi khadija ga ga fati abu talib ga fati afan abu talib fati ahola te bitona atuma bito sege khadija ga fati faren konto taxuna halle nyi man daga du balle taifa kunda a ñiti gidenga ma eh, motoyen bona adiyi dini maka no gonde kenga he a kontorno wa hakaza zaid bun harisa ka ngari ken na alayhi salatu wasalam ga konto ñana ga hijra ñana nalli madina a ko cukohmantenga amma sine maka no gonde abu talibi faten pal a konto taxunu warna abu talibin taxano naam keti kayfiya anga soro gonu nyino anga nyini tauhidi nyammu nyaa kene ni sabati ndi deben da sabu nga baka bataran cere nyugodi anga nyini dine me a kaman paju men ta dine ka bataran cere nyugo kenna tanta ko deben da na tungun ko ni iken darno de me na tungun ko tere so anta katine to ana nyugo dingira nyugo agara ga do to ko kore la do tauhidi li itanta ta wono deben da itimin da ka tane ga no modin talibe ken tanta daga na serebe ndiki tanyo mine ga lemma ngai danga me ah, ah. ataxunan kirndi matongun garnai makallen garnai negen koni kari wonta alwaxun man ka keda dinan na madar to qorun cigindi na da bar to kon ne nga ngande nyara tiken ha ana kunduwa dina nga cerin nan caba bunga idan abu talib fatiham palle mu faren gemu ngani makka warni ayañi demande ñana ayañi ñontonde nyana baka faren ma sallallahu alaihi wasallam gelle abu talib gana ketu ti ke serenya ni farenga ya khille menya ni ida habana saga haba ina nyonton denya baka maga kam mo ga no ko go sorolla walla taran coron dangani kam mo ga ni an ken cere na to ngunya kam manna ken ga jana la wara taran cere dangani kello no hakre ndi minna ga to kan ken be ga to ngun kam masoronga na ngara nyimme soro ku ga uranga ta itinan ngara nyimme soro ngure ay mesoron ta munda anna ka kempe anyi mesoro dinan hita na ni sondo menga no kenya ndi urundanga walakin mala asaf sere an tere ga to munya kama annan ka wasika halya haqiqa ngan nan jiga halena na dema ko abu talib ga da faren dema mo gombe alayhi salatu wassalam an tere ngane garen nyi mega de siga halana na dema ade den ne kanna ka ganna to ngun ko yang jamare mena me to ngun tamma ga de ato ngun nikya makan teren to kono garen da to ngun do adema aga tungunda ademara aga sabatini mogombe aga gareñadi ademara aga baka mogombe aga tungu ke ngalla ade mande ni kai amma nke sere ñana nke nga anken kose ni nke ngarintenga anke ninke xillitanga homundi ninke maxa nga dungenan dangani mati hutangantin tettenga kenga nganati karawain kambonga antaxame konne abado anke ñaxen kose nke a ngarintenga tanke ninke xillinin konsaye kambe ni gajanga ñana sa saxa tugunne. kenya na kamire ga aranta nya na mo sudi idan abu talib adu do goto nya hay kene ke ya faren kagati ga farge sumunde nyana ndanga ni mada mai ga min pata baka ga farge sumunde ke ma fa anzala allah alla da yang kallenya azza alla ke be ga ne kalabun dana nga wajal agan kallanka ma kana lin nabi amanya annabi nyimmen dangan idan ay gonu ngatini anta hawlanta annabi nyimmenda ay ma kana yambagi anta amanya gam paulanta annabi nyimmenda ngane walakin usul tafsir ndi ma kan usul tafsir ni uruhi lanai linnahi walla kanga linnafi qur'ana no gon ay haraga no saranda na yere rahim allah aganati ma kana aw ma yambagi akenna fasar kenya walakin o ka saga ne kata usul tafsir ma kana ganari imma linnafi imma linnahi hatande ma kana be hayre ke manan ni hatande nyai mana anda nyimme nga amma kan dindi hatande nyani ka manan pete hatande anta tinere ma kana lin nabi amanya annabi nyimme ndala katande te re manan anna hayu ere nafiya ma kana lin nabi annabi nyimme nan maga di walladina amanu aɗo yemmuɓenuga tongon di kayinai ayya ina ghafar gesumunden ña lil mushrikina hilla kapano dangan ko Allah gati wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa ira kama nan ni kanna mu'minun tumma ku kunga daga na jihadunga honun ta ko ina to agum muri ga soron pamin din mo gonde idan iwatin ke daga ni linnahi ma kana ire linnahi ku dingara nu jimi anunga atu tenni qaida na abangante kanni amma dingira nyu arni linnafi qala lati wama kana allah liyu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun irani kanna ngan nafi nyani kaya amma ku misalu hilli be haga de kuna kada ngan tahana ku dingiro hillama nan kanna an nga annahayu amana ni hatande nyakudi idan ken qaida ya allah waruna am pakrendi makana nyana nahawu nga kan dingira ada nya nafu nga kan dingira anni ram pakrendi siri siri siri tas garanya na tafsir be ganke ngure tafsir kara wartin diga mo tana de wallahu tana me qaida be ganke magam pay gollin tan qaida ta kita kenya nda qaida lingo usulun ku su ko man den to ko kenya nda lingo har kitab gumen na fasar mo di qaida tin ten nan kem maga anta daga na da kan kalle kan sa ga ka tan qaida idan ma kana lin nabiyyi annabi nyimmenga amma ga nyangondi walla wallazina amanu aro yamu benu ga tongondi an yastaghfiru ina gafarge sumundenya lil mushrikina hilla kapano dangane walau kanu uli qurba hara ganai hilla kapano ku gani marantinto dun kono ay gelli ikunga min baadi ma hom palle tabayyana ga bangale hum ikun dangane annahum nanti mare mukiya ashabul jahim jahima dunkonu kono nyen ahalle nan bangi dangane nanti mare mukunu jahima dunkonu kono nyen imma ga farge sumunde annaw nyimmen na ma ga farge su nya illa kapana da haramare menya kana ga kara illa kapen kamma mu'minin ma ga farge su nya illa kapana da haramare menya kana ga kara illa kapen kamma akara ona tunun nanti jahima dunken ni kanna ga kara illa kapen kama serga kara illa kapen kamma tanani jahima dunke bani an kan kenga amana pete nanti imbe ngara kana duna da ngalla tempete anga kara illa kapen kama jahima dunken nya nang daga me sunta ken Allah raken koda faren na koda sallallahu alaihi wasallam na bangandi idan an kan ben naluma ko ganan kita tanke ngata kunu nan duwa dangani ti arna ba ma ga kundo kundo anda hiki nyandu ide abiran ta ku duwar na kanda abiran ta ku nogondo koni Allah duwa nar na kanda ke daga tenni nan to duwa nar na kanda abiran ta ku kada me aga karar na yan pa ma ga ma ko na dangani nan ciga men di tanga salli ni ma ga ciga men di arna nya kundu ma ga dabari maka bari kew anda kara sumpunya ni lawa daga na suru sere no ke ko owar ne kane har na du hinnandi walla na du sunanda kallenga hilla kaparan kallenga anta gemme sarunda na na ka ko ni kane Allah daga antan ne har no sutura halle har na hinne islamin ju cuko mantenga na hinne islamin ju cuko mannan kafar islamin nun dangani na islamin nun nodi ka war janna na barke ro ka ke no kanda halle irati na madwawa gel islami na wano gondi man ta abugu duanga no gondi awa silami ga yeti kaka dan ke maro do angen no gonda antano ngo maka yeti nka do na de awar ah, na hinne silami huran fiya no di ka war janna no suturi halle no kandi halle no do silami hurun ko jannatul firdaus akan to onni kannanga hure ma to on peti hurenya eh ah, ah, gelle silami hure kana yino gondi silami hure ga yeti ka antano nga fewa nyame amma tanke nya daga na nafakin do angen dabari tarna yam pa makan dan duraga andan duraga de parce que Allah ton maganya ha salla ke ayta kafar ge sumunde ngan to daga kana dua dangan an kan ni mewa gara Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim wa wasfi madkhala an kan makuzu qarawa khatir wallah khatir wallah anta anta duan de kalati eh ko tawhidi gan to maga allahu akbar konno tawhidin to eh, mago eh. kenga e tawhidi gano maga na bangandi nanti asalla ga urenga enta ha mang ho ho honta ne ukeya aga din ke angara kara ga kunna ma sallinga imme e illa kabano ngama sallinga imam bugi hiya pesge heda kana nyigi nyiga ga sanga na tanga ikundu angen targene eh. igam pure nyigi nyigi ni do de ben karantia ha ikundu an entara gene eh eh im imma ada kai me inangu tuna nan lo kumme do doru ngai me amba sunta ga sanga tango bas ga ko hanyi gi nyi gana ora ndaga mi tiro ore ndo ndaga kundu kafu idu an entara gene ha tauhid an to ma anna sibi surta alla do sutiri be so ana ko ni do me serenta gara woni la kum mu nyugo mu nyugo no tan na nyaga eh astaghfirullah kono mo kotay parce que tawhid ndo ma kenga tawhid kenga no ma na bangan diane kada hure mutu kuddo ki gawan uta kidesi kada hure mutu kada ta alle jikka mar kai anjame to ma kuna sigi mendi kamma mustakin nan darna yam bi ma de ma mustakide nan danna yampi ma kanga na dabaranda gollen kinyandi walakin na minna agati ke aya yanka ke aya yanka yenga ke aya na suratu tauba wa hakaza ke aya yanka madina suratu tauba aya yanka madina ina hola garun ka konten ka de kadi yere atike aya yanka abo pali ga ga kallenga kenya gelli makka iti kammo ga ga ni kuga mewutu tuwano nyugonu daga iti ayi amanan ni kannan kaga ya abu talibi ke kite ngarno ke aya no gondi ti alla da ke aya yang kandi mana alla gama dunge faren na gafarge sumure nya abu talibi dangani awarno ke aya kite no gondi mana ni kan kama nan peti nan dikem pakati ke aya yang ka wa hakada hono akamman nan ti faren ngaragi ma kaburan jura hakatimbe ada mura Allah maka da ngai maka burun jora Allah dunya ada mura Allah maka ina ka farga da nya Allah ti amma kara illa ka penya kamma quraish nun dinan kamma goni faran yin mewu jama be ga tetin sahaba nun diu ay gonun ti aya ke yang nan di fare maka sunan bane ho gani mu'mina so an gondi ho gani mu'mina so an gondi amma jonga ngade hari ibrahim ga sada ga tununan di haba kara illa ka pen kamman agaratu kotanɓe nanti haben kara illa kapen kamma a bari bakay wama kana istighfar ibrahim li abihi illa mawcidatin wacadaha iya falamma tabayyana law annahu aduwwu lillahi tabarra minhu an bane hede ibrahima kantanma gafargesumundi habadangani ken mirenga ngana tanken kamma gafargesumundanma dangani ama jongan baneya mintaha maga gafargesumundanma da idan allah ti faren nan maga gafargesumundi ma dangani ati ibrahima maga gafargesumundi habadangani anten tiya ito kun kabar gesu mundi ke dangani tiya wa ti orenya ni mai ti gume ni walla ken ngai ti deben tere kriani ha ti fitina kuta mani fitina ngilli ho honta gilli kada ka ka sange be nyana imenda kana nyang ke ta ken tangal ladi nta hara allahumma nda har katina imenan sadi mi ta dua hilla kapana da ngadwa narni nyi masabati ni kanden kamana sadi ngintai mum ndini walakin golle nya hakene golle nya hakene sergabe hakene lenki iron tenya na ka aya no gondi de iron tenya na aya ka no gondi fe fe fe fe fe kamra nga te wa anzala allah alla da yan kandanya fi abi talib abi talib ke kibarende innaka haqiqa ankan fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam la tahdi anta kandandini man yamma nga yamma kebe ahbabita angara ken kanu walakin allah nka alla yahdi alla dini man yamma nga yasha agara ken kanu alla gada kanuna yemme be kanda awa kenya kanda nan kanke gara yemme be kanuna kanda alla nda ken na idan abu talib oda kanda hillo be no nga kengan abdullah ibn abi umayya ado musayyab kunti salama wa ma abu jahal ken kadi kafira kun kamma walakin iskalu ni gono ay keno gonde hadith ke bo gara gara ho hanan ne kannanga kandande be qur'ana gara ni aro be qur'ana gara gata ora ken ko tawfiq qur'ana da ke gata nanti kana Allah bana maka kenta fare ma anta ho tanama amma hidayatu dalala ada ni fare ma wa kutun hillandi iskalu hillandi aga telama كم هكذا كيا الله سبحانه وتعالى تي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إتي إشكالنا كغاغد أتدم كبه كالنغ هدر أبا طالبيا alla gagati tubu maya yemmu ndangani yemmu kubenu ga golluburu kempandi ga makallenga nare tubi ti tubu idan abu talib ga kana di wunya kafira wunya kam hilla kape aha faran qatina na la ilaha illallah ko yere ke ina kenya huje allah no ko ngana kanjon jonda dangan iskalu ngere tambiranga iti ho hanan ni kannanga iskalu ta bakanu hinu ilin ka ho hana aga telamma hadarat aba talib al wafat amana ni kannanga wara alayhi alamatul maut dimma kebe kallenta gumantonga banga kama walam yanzil be kallema katai mana kallen taguman conga banga kamma ona fasar kannanga lamma ta ba talibin alwafat dimma kebe kallen taguman ga kunga hadara ba talibin ka kallen yin mari hana idan iskalun te nga tubun nga nyanan ni ne kallen nyimme gamara nga taguman conga masala watten ko di mogoy godi taguman conga ni me kallen yin mari tubu la waraga nan daga no ago fare sallallahu alaihi wasallam yahudi allemine kebe ganya khidimana mana ga dingiranga habe nga taguno fare nga taguno nga tana la ilaha illallah ko yahudiya magambanen adi haba yagon pay habenke ata abalkasim abalkasim adigan kannenga kembatu kengani farenga sallallahu alaihi wasallam yahudiya nda sedi ni la ilaha illallah faren ayon kinga bugo ati alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar bi tigenga allah dangani kani darontagundo kanuenga allah kebe gada ke yahudiya magambane nga tinke girnden cababunga idan ha kene adani taguman to nyallin ka kallen me mare hana idan abo talbe gaga otini mani kallen taguman to ngare amma kallen me mare hana kallen nyimme kana ru qofira ona kalle ke mo tubun ta kanonga <laughs> amantu billahi amanatu bihi banu israil ha ta kallen li anta kana hene hillandin ni kannan qarai nanti iskalu ke gilliminna kene kere kere ta hoye ti farendi haba tugunneya soron kuttu kallenganare hakatimbe tubun taragani dangani nka faren pabatugune aba talib aganyi agantongondi kallengare hakatimbe allah ni hiken ñana dangani daron taxuy kere ya tubu ñiragene ne ken pakatinga amma soron kuttu antaragene ako kafirincuga yimbendi mogonɓe amma farenga kan jondina kenga yangan da abba kakendi nalli dingira ñugoygatin dingira keɓe bahbah jahannaba dunken cuna ka allah da kenya aba talibe bane adangani ti faren cababunga alayhi salatu wasalam kan bira ngai tike ga gani adu bana gara gara nta iti faran babunga agan tubi na to ha tin be yonki ngama bugu Allah nyara gana idan tehilla ne kawa mani bakanonga aga kawa iskalum bakanonga wa hakaza na fare sallallahu alaihi wasallam amma hanke nanti kalma ka koni awanna hana amma ti la ilaha illallah ko awan bugandini imbendi faranti kamma sallallahu alaihi wasallam atinga kenya na huje nan kanjondi ngam bukan dini imbendi wa hota hotana fare sallallahu alaihi wasallam alla dunga anan kanjon dia haba tugunnen daga na nani kafir nyen ko gara ko ta ana mo gombe yanga katenga ne wona kama mohombe kenta nyana ko na dangan idan ku hilli wa iskalu ke bakadonga amma ho hana ke nanti kallen ta kuma tongare timbe hi gwano nga kenga tellam pundini ma habara ta ba talibin wafat qur'ana ga gara ti hatta idha hadara ahaduhum maut idan hadarani doruya iregaga habaratani imbana ñammogo sunsuya wotin hossahantenni hobbangantenni kaga ya nanti aba talibe bane a keregerenta hini keya soroko tunta nogondi kallenganari sere suyi serebe ogatu dunadi anani kallen langa allah wantubulla gana kamangantubi kenna aba talibi bana amma soron kuttu kenta ñana idangani koy qiyaman kotagadaga imbendi yangan ni wona bane dangani gombe idan kena duran keregerente hunga iskalu sikandinni kannan kaxaya ma kana linnabiyi walladina amanu an yastaghfiru lilmushrikin wa hakada kaya kogara madina ana hola garunyadi abe talibe kissan kanya makka kembirenga kammoxaxani keraga yankana idaga nanti manan ni kannan yanka abo talibe gafati wa hakada gonun da koni nanti fare da dunga mure nyena ka farge sumunde nyi ni kem pakati nyane alla gada aya ke an kan nan tamma diganga amba ne he mu'minun tuani wa da iskalu na din ni ka ga ya kenya iti sunnani serebe nai kallenga hadarai ona kamantongo la ilaha illa allah digamunga ma ta kata ni kulli ma ti ti. ona konna ta la ilaha illallah kuda nan ya ga do ana konni anda konni biran da ona kuru amma umma ta da ngani fulan ti la ilaha illallah arawanya la lati li ga be ga da ku ngai tawe ngai kam pati yon kim bakke ya rabbi arna ne ondo da ngan o daga laga arna ne la ilaha illallah ya yi ko to ko to ko te ha kare yon kim bakke ne arawanya na li ga na kitana tinta konna na kusanta karaka kafiriya gambira na tuano no daga iti fare yere sallallahu alaihi wasallam akan kai gati ha batu nan nan ya ammi qul la ilaha illa allah wana tinam iskalun terenga aba pare aman islami islami ngana ne onati maga ti qul mana maga nyamar nan tana ko anyi mena kota maganda ko amma aba pare bin kafirinye an ken tina da ngane akoni gella na ko ne alhamdulillah da kanden gita ga ma ko ne ga ga amma tora kinya to ki kafira kun kamma da ni kafira mani toran kiñainonga ada ka sugandi didu danga ni bire njuka manten idan ka kayni shkalun kote nga yala serebe gana gana kara kaira ho e eh, kalle hada war yemmenga afwan amu mini da ka irisu onan to kul momma ti qul sogi koto koto koto kote nga kende walakin digambe haga ko nin kimmandi kiyaman kangen bakadi islami gana anna to ka ko ni ma ganda ko na gana ko ni anna kuru kafri gana anna anna ni akoni anyame agana kone alhamdulillah agama kone kaga homa bona kari kafira kunya kamma kenya mereng idan ngaji ki lengki be hakene ke lengki dar sunna sikere anna sutra nyo suka manten anno kanna na salatu mukammo إنك لا تهدي من أحببت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي مثلا وأتي باب الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية الأولى مثلا أنا تفسير قوله الله سبحانه وتعالى بقامنا كم فسرنا معنى أبان غندنا أغتي فارنا إنك أنكنا لا تهدي أن لن تيمن كننا كننا أنت يمن كننا من يمن أحببت أنغر يمك بكندن كانوا فارنا غني هابتغني أبا طالب إنا كندا walakin allah subhanahu wa ta'ala na yemmen kanna na yemme be gallinga da amma kanda idan kande ta faran ma sallallahu alaihi wasallam antanga lanken karamo ma antanga lampa ma antanga lamma ma kande na alle me bana maka na muru alla ni kanda ni sarnan kanda muru alla bana ma kanga sere suranta seren kanna na ma anta alla ya rabbi o amurna alla ma ano kanda no sabati ni kanda en kamma hmm. asaniya. الثانية مسألة إلا أنها تفسير قوله تنكن لها من سورة كان سورة دي سورة التوبة نغن تنكن ما كان للنبي da mana maka amanu kunna maga ñagondindi an yastaghfiru ina ge sumunde nya lil mushrikeena hilla kapano dangan hubenu ga kara hilla kapen kama imma ga sumunde nya kundangan walau kanu uli qurba har kubenu ga fati nay imaren tintunya anani an ban kara hilla kapen kamma mamman kara hilla kapen kama ma anya kenyang kara kama manga kenyang kara kama mallemme maga ge sumunde nya dangan Allah ti maga kenyang min ba'di ma hum palle tabayyana lahum aga bangi dangani annahum nanti maren tuntukuya ashabul jahim jahima dun konunyen alle nan banganna nan ta karahilla kapenya kamma ahara muntenya nan kamma nan tarna yam pama horatini ibrahim gati iwaga farge sumunde nyani habada waghfir li abi innahu kana min ad-dallin surati shu'ara وهكذا سورة مريم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا تنكنت هو جبن تاني وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إذا أنت جمعنا نمغ سكه من تند أن غفر جسم الله إلا كفانا anda karanan challa kamma ahramun tanyaran kamma maga salla kamma maga salla kamma illa kapana nyagani nanti arna yan pa ma Allah kenna ma ko sereda arna aro arjanna nya da ta Allah kenna ma ko ni an ngana nya nda kun kon kinya ndu parce que Allah dan patan nan tamma annam ma da bariya ko hagan hilla kapane idan ke aya kaga bangan dem pai sharunna rahimahullah ati wa qad sabaqa tafsiruha aya ka tafsiringa asame ken kota o bayanu tahrim istighfar almuslimina lilmushrikin ado islamin na ka farges munde nya hilla kapano ndanga ni ka haramu yenga ken mbangande ndangi ken kota na ko nan ti islami an na ka farges munde nya hilla kapana na haramu ni walau kanu uli qurba har hilla kapano ko ganan maran tin ton dun kone wal khatar ati hobe ganu hobburenga hobburenga min qawli ba'd nas galli soro nyugo no diga menga li ba'd zamair kufur kafir nyimman ko nyugo no dangani idama ta gella kana kara al marhum nanti hinna nganya yamma kebe kamma iga tinada ngani fulanul mahum kaza wa kaza fa innahu haramun sharun ati rahimallah atikenni haramun ya kem paramun tanyani لأن هذا ورن كبها كنكي مضادات لله كن نتنا غنيا الله دعاني الله تكما كفر جسمون دنيا an kan kawai na kafar ga sumun danya kama na ko an fata nya Allah tai nan Allah nga tinna maka ka be nyanga nyana subhanahu wa ta'ala ati wa kadhalika innaka nyamma gade yahrumu izharu aljaza walhazan sunen banganden kaga kenga haramunu ala mautihim ikallen kamma belihdad tingar ñangondenga mana nan tunatai na ñagoanga hurjoña nogondi aw gairihim akentana hilla kapana ngana kara magan paten karan kamma maga dusunandi taxibarenga an kenna bangande a nanta ñagalitaya لأن المؤمنين يفرحون بموتهم وارن مؤمنون غسونتي كون كالنا بل أي لو كان عندهم القدرة agananyi arane ngane mu'minunu dangani wal quwwa ar sembenga nga laqataluhum nyika iga janna galibran te kano gonga asembe ga makita mu'minun dangani iga janna ikallem palle maka dusuna ndi tibar mande kunkara hatta yakuna dinu kullu lillah madinan tukanya alla dangan idan kebe kana ke al hadar kull al hadar anga gonu ngallahi la kapane gonda kara aga dusuna ndina ga du hoindini maga du adangani sewa ya kamangana kara illa kapana ngana kara kewta kallenga nante wa dajjal ñugo karalen on daga on daga honno وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله ما عليه من العلم الثالثة وهي المسألة الكبيرة محمد بن عبد كان المسألة قورنا kenni kannan kaga tafsir qawli adigan kannanga ken tafsiringa qul agata an kennante la ilaha bat kamanen tati tongunga illa allah maganta allah kadiga me tafsiringa kengane la ilaha illa allah ya bi khilafi ma ti honco gadenga alayhi man yemmenga ken kamma yad'il ilma yemma kebega tuagun qilli idan la ilaha illa allah ken kaga tafsiri ken kaga aya e, e, babu ken ogonni warni abu talib faranga ta daga ni am qul la ilaha yam pa watu gunne la ilaha illa koni konni walakin manin ciga gama la ilaha illa allah koni iganaa igana koni e haykene baka hilla kappen cudia ida ho ndam kine kini allah ida du qaya allah daga ni kellan kita odu yonkinga baka idan awa kalma ke wuratu awi sondo men qagatu awatu himpa ke ngani kebe abara konni walakin mala saf hogabe wa no kuma kasasa la ilaha illallah mi garanya sugenga amma ngani intamana tai anga ñini la ilaha illallah gari hata kebe ibira don ni kenye aga tina da dabara anga ñini taka tina sine muman ko manten idan tambiranga la ilaha illallah awa ta jini ona tafsirin mangande soronna nanta amanan ni kannan qarai la ilaha la ma'budu bi haqqin bal kamanan ta fi tongunga illa allah maganta allah bat kamanu ngano amma tungum bat kamanan ni bana tan kan nan qarai Allah ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو wa وأن الله هو العلي الكبير bat kamanan koni atongu manni Allah ma bat kamanan ga bengano modin talugu nay gonu ya dugir sunna goni qabrun nay goni lambun nay goni bidun nay goni ya kankillano nay goni amma ka suni garen bat kamanan to bat kamanan ni kan kannanga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ni kenga ahlul kalam kunda ka me tafsirina ida nyagambe ahlul kalam tamanan ni kannan kagai jopanda nan tatta ganden dangani aro na ganden da bari maganta Allah mana tungka raga ragata ganden jopana nan jaga na taga honun taga maganta Allah agana ta yala wanon wanonga wa soge tanonga illa kapanon ka khire tikeya wala in saltahum man khalaqahum la yaqulunna Allah ana abu jahal tirndu kondan taga na Allah kondan ma taga Allah walidu bun mughira kanya mo ga as bun wail kanya mo gani ni angani wo hotin ni tini mani allah din taga idan gella nay kya sredo siranta don kono gelli dan kya ga nay ngan nanti annanti la ilaha illa allah bat kamanan tanonga kebe gara jo pana taga honun taga maganta allah farenga kube kubenu ga jada islam ni nyaga jaken warnu quraysh nu yiqire na tikeya allah anda kamundo ngunyanta taga allah ndo kutaga quraysh so ga maro keno wande. amma bad kamanen tano tongu ogan kawa baten nyana kebeda ogan kawa kamme mundu ogan kawa warjaga muru ogan kawa sa muru ne maganta alla kuresu do fare magge moira kamma faranti kesko manten na nyalla da kuresu gati ay bad kamano tano kum maganonga idan kebe ha ka an ay gonu ngalle watini bad kamanen tano nga magan talla ina la ilaha illallah mana nikai na'am bad kamano ngono amma garum bad kamano yo tongu bad kamane tenni nga allah subhanahu wa ta'ala anat gadi la ilaha illallah kamanan tano kebe gara tago honun taga nde joppana tago honun taga illallah maganta allah amari mannanti la mabuda haqqun illa allah bal kamanan ta tongu maganta allah manna ire arete wa hakada sharunda anaka rahimahullah awa diga men gilon din ken kam idan ahlul kalam ikunna diga men nyangandam ikunti innahu la qadir ala al ikhtira wal ijad wal ibda illa allah wa hada tafsir batil ikuntu joppandananta kitandananta tagandananta taga honundangani maganta allah keni tafsira kebe gani batalanga keni garenye ahlul kalam danke keni kafunduronye antina battamaninta tongu maganta allah subhanahu wa ta'ala tauhidin nike idan la ilaha illa allah iganantirni nukusamanani kannanga batkamanantano tongu maganta allah warjage murnaye lemme sa saha mundinaye wa hakada hohondammindanga murunu asukamante murunaye koy aga koni mogonɓe o ida gelanga ne gellangani ñagene allah subhanahu wa taala ñagan junga o ida salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawata dai ida daani falyastajibu li wal yu'minu bi laallahum yarshudun wanda min nangal handuna dum ɓirendi allah gara allah ñaga mantenga wa qala rabbukum uduni astajib lakum inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ho mundu allah الرابعة أبا جهل ومناه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إذا قال لرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام الرابعة مثلا أتندي صنع من كتن بيد بيدغني شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله أتي أن أبا جهل ننتي أبو جهل يا كهنا أدي كاسرا وكسوسوسو كهمانتنا ومن معه أدو يمبيغا كهنا أبو جهل ati abu jahal ado yemme be ga kayna abu jahal sanken nogonde yarifuna murada nabiy sallallahu alaihi wasallam ikunga annabi nyimme muradunga iwakentu dinanta yemme nga yemme be ga rasulama gunda ga konni na abu jahal ada jama jama be ga sanken kamma ikunna to angana ti la ilaha illallah mannan dukina allayya ana ti la ilaha illallah annan dukayana alla dangana mogontu suko manta ga to kani abu jahal di jamanga bara konni amma sorobenu gati la ilaha illallah mobili ngana nyange na sere go togon kiri ya fulan igana kukuri a kunna tinda himpi na sere go togon koni watte gana raga gutu mena ya fulan ada la ilaha illallah ko awar jaga mundun wotana allah men mundun wotana ada la ilaha illallah ko awakam men mundun wotana abu jahal wa la ilaha illallah manan tu dingan takaya idan ikunga annabi nyimme nga iwa muradun tu gel ida dakhala gella akama nganaru salama gun nogon na'am o ku gallena ti ida dakhala nusqanu hillani bana nati ida qal bana nati ida dakhala qala lirrajuli nusqanu hillani idan iwan nabjimme muradunga iwatu yemme be ganaru salama ko nogon nangan kawanya na mo gombe abu jahali di jamanga ketu angaru salama gundu ho honda minni amuruni allahi qala lirajul ati gonnanga ni qul an kanna la ilaha illa an kanna kunna tibar kamanan kanu titongu farenga da ke ko abu talib da ngana abu jahal da mani koni atar qaba millata abdul muttalib yani to manan tuwa awatu diga abu talib gana ke ko tana bugi kunguru pundia iwatu yukuntu ko mantanga na dunga tiketa gollem pay ga bonononga idan kube gane abu jahal ya awa la faran muradunga kebe awatu يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال لي أبا طالب جنار السلام أقول غندي أبو جهل دو يمو بنو كاني إوا مرادنتو قال للرجل فارنج يقول نغني كان أبو طالب يا قل أنت أنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنكني أنا كوتا أبو جهل كان مني أنا أترغب عن ملة عبد المطلب يعني يرود أنغري إذا قال قال لي أنا تي للرجل يقول نغني قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله انكو أبو جهل نتا ترغب عن ملة عبد المطلب تقصير ما ذو كان يمغاي أنا دغا دوكو نسخة كاي إذا دخل يوفر مراد تقل أبا طالب أغنار سلام أغو كنغن قال للرجل فارنتي يقول دغا نتنغن أبو طالب يا قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله انكو أن لا كنت أبو جهل غوا مراد انتو أواما أنت كان قاتني أترغب عن ملة عبد المطلب فقبح الله أبا جهل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اتي يلا الله كان ابو جهل يا غندنا بونندي من اعلم منه يمبه يمبه اغانتينتا منه جلا كما باصل الاسلام تسلم غنا الاسلام ايغون قراتي فقبح الله ابا جهل مكا اكون قلندي من ابو جهل فقبح الله من yelle allah subhanahu wa ta'ala gana yemmen bonondinna bonetinya kamanga yemme kebe aba jahalin abu jahal ya a'lam agantuinta minhu bi asli ti ka idan ke faqabbah man muhammad bin abdulham ay gara koga na kaman langayere kenya yemme be ga islama gon la ilaha illallah na ke amma abu jahal wa salama gumma nan tu dinan tay tanya na ti faqabbah allah man yalla alla gana yemme ngar nyangondina halakin na la tondi aba jahalin abu jahal ya a'lam tu inta minhu kanya ya bi asli al-islam ti islam agul muslim yalla alla gana tengar nyongondi yalla alla gana kamallang aha kana kanya mo gadi soron ka huma islam nun ka huma 90% abu jahal salama agul muslim tu dinan ta suya oku karano angana daga no oku karanu ntaga karanutu hono anonga mobili ngana nyange na wali tana togon konni ni gani kita na wali tana togon konni amma sallati ngana kinye wala ila lan konni hube gampung kametai kungo ku karanu ti da segene karlemu anyame anyame ha kungo ku karanu la ilaha illa allah mananga ni ke abu jahal da tudinin ke ke sura allah ta ko nan ngana kota ina ti dimi ga nan nenen kutu ha o so nin kara o halle tauhidin wala walakin arabu ngara kebe ko at-ta'akhkhur afdal min al-ghiyab lele am paso ntanga mari feu nke lele ya ado mari feu ko kan nan tirenni lele am paso ngonta o ko so nin kara ko no halle amma at-ta'akhkhur afdal min al-ghiyab o ko no halle nka umma to halle bada to halle nga ki kinyona tauhidin me ku be kubenu hay kana ka ba jahali awa salama gol le gulle suluntu dinantiya awatu tiya de parce que kunga la ilaha illallah ni wa ho onda min su ko man manten konni amma ho gi maka ni hilla ka pemba ne on daga imam al akbar الخامسة ذكره صلى الله عليه وسلم ومبالغته في الإسلام أني الخامسة كرغاندنا جده صلى الله عليه وسلم فارنا أدو دوغتوينا wa mubalaghatuhu ara kan parankinyandenga fi islami ammihi e haba tugunnen cilama gonde na du dogoto nan caga gani na kan parankinyandenya i haba tugunne raga tongondini mogombe araga kanden kitta mogombe agarno silama gonde harado yonkin bakkenga me farenga nonga alayhi salatu wassalam idan sorobenuga taxunu nanti papankenta dinan pahamina mammankenta dinan pahamina kandigamena kummaga amma karhana amma gir katta salama kunga abu hurairah sahih muslim di abu hurairah gara tampe banya di ma salama kunga honga bai abu hurairah tampi di ma gir ndenga nan tampi ama gada na katta farenga alayhi salatu wasalam alla nyaga maga kandene mo gombe tamani ma da katta farenga alayhi salatu wasalam dokan tabu dan kanan du goto Allah ka sa tunun da yanyi mera gilla nga digan turun konna da ngani anga digan pointon konna alhamdulillah mahi go ganya hakatin be ada la kira ngani ban cara nan nambarandi ga mencu amagabo awnya na muhammad mahmudu di kapalle munyam mo murtana ke nga do maka sanko nan kaso idan do kan tabu do qorosu du do goto osro la ga den mo gombe faran pawa tugne ha kene ka abu jahal la da du goto na dinan de ma nda ko na kada ngani fare alayhi salatu wassalam aga nya ke fare nga abu jahal ga fatin ko aga kalla ko tambe abu abu talib afan abu talib ga kalla ko tambe kenna ni fare ngunga tan naxa ke do sino kabe aɗo kasu segi aɗo bito tammido ya. am aga fati bita segundi khadija ga fati faren konto taxunu makka faten panne warne abu talib kenyañi faren demana khadija ga demana tina bure burenga ngatu dina lanta demene make dina nga deme ma yugu sage anano kenga sikki seronga kanna kenga indati karte groupe ndi serra anta dina nga janna mabanna nyino kenga ni honnan cerenga ga dinam finasene abu talib ñi faren maka khadija nya maka. kuilli ga fata gonto ta kunu maka nan daga taifa ira gamuni tu gulla nu na ata nu jogi nan kollon jogi agara kontorno maka no goni moto ibn adi yanda rondi agari kem palle a hota na manyi mambugu baka maka no gondi na hijra nya kata madina ya idan doken ta buda faran nyin na tane an kande mo gosudi kala mara kutu on daga imam al-akbar السادسة مندنا الرد ساغندنا على من يمن كما زعم إسلام عبد المطلب كبه قد عبد المطلب إسلام أغونا قد أقارن تنكوني nanti faren abdul yemme be gara ken ko ni ke ken nanti warna millat abdul galla huwa ala millat abdul abdul hilla idan kubenu ga abdul sagandanya hakana ka kun kamma wa aslafihi aro kubenu gada abdul muttalib sama ada sama non kun quraysi dina ke kamma sagandanya hono ta abdul muttalib kande kenga hube bugu hube de kem abdul muttalib habar kande kenga habar kande kundu do kundu sagandanya ne kai ta abdul muttalib akara kafiri ya maslama faran manya ke fara ajon nan nam gana islama idan akara kan nan kagai akara kafiri nyem wa hakada kubenu ganya kane akara kafiri nyem o anga la kitabu ni masala tajal jamil usul no kun sharhununga wa sugun konnino ngani haram parondi nanti ma aslama gwa haba aslama gwa ina diga ma ke haram parondi nanti ai ti faren palle nanya ke faren ngate alla da sara no kullu luulli islama gwa dangan to ngunta kedi to ngunta di hori kata farenga mpa bada mpa ti faren dangani nge na minna faren tampa ba imben igo ke suna di alle ko atina giri dangani atin ke habaran pa ban so ayin bendi fara alayhi salatu wasalam ada muralla ma kainda gema kabran jura alla dunada ada muralla ma kaina kafar sumunna alla tamma karahilla kapananya maka kafar gesumunda nya dangan fara ngu sahaba nu benu ga tenga yu an ngati ni islama ko harsa walakin ina kudiga ma yambana kam mo ga ni faran pa baga rono bendi kam mo ga ni faran ma garno bendi ina imbenye karahilla kapenya kapo kediga ma ka goranda ka koy kyani hakika ngana bangan ni soronda عبد المطلب كرا كافرين السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك ورني كبه هكنا كي هكمان كسون كرا كايرا وكام هكمان سيرا غرا نانا توحيد نيمن ناني توحيد نيمن باقي غانيا هكنا أما كما نارات نيجي هابا ديما كرا كا كما كندو دو كندو كم مغاغني anke allah sono fare ngawa faren carnon kara hilla kapane anke mpawa damma gana kara hilla kapane ken ni hitanai awan cunan dini ken koni la sak anga simma hadu santon do menga bini walakin allah ra kutenye ni tongadi asada anyorndunga kaunuhu sallallahu alaihi wasallam faren nyanga yalla allah gana tigannenya faren kamma gana kisi istaghfara da daga farge nya lahu abu talib dangani falam yughfar lah nka allama ma nya dangani bal ay nuhiya alla da hata an zalika bakatan maga idan faran na kafar ge sumunne ni i haba tugunne maga abu talib alla madunge na kafar nya dangani alla saga na hata nanti maga kafar ge sumunde nya ke dangani idan sorobe nu ga tini kunga da kafar ge sumunde muru farenga walli wada gana muru hota nay agana to kafaren na alla maga faren kara halle kaburan no gondi an ken na ma giri tanga daga na kafar ge sumunde nya igonun kaga maga murundu honcu annan kawana mundu faren kaburanye angana daga faran da an ana da dan na mai anyame ta hada maran nga ganyo ko tay ko ankara akan panni kai amma tanga daga na sigino na du'a nya tano nga feu walla ti eh, kirse ko qabran kamma walla doru anga kafun kamma faran payya ko nga da kanuna abu talib kanda konto abu talib fatem palla da kafar gasmunna yalla tinta nya na da kenta ka ko tono from today lenki danga le maka fare muru nta nya na da annama ni bakadi wanda daga الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان الثامنة سقلنا مضرة أصحاب السوء ala hada ando dome kisi kitta wadah warni kubenu ka hakke ganyinonga kunyamati abu talib dangana targaba millata abdul muttalib abu sabu i hay tora kenga i toran palle me alla ranya nya nya na ni kandene amma i toran pai sero sando kapalle murenga do me andu kisai de andu kisa kamanga de andu serebe ganta dina ganta aqida ga terne do me andu kisa kamanga aba tengara walla kenga hanan nyiduya anta dangini kendi ako sasa serenga anane sar nan ta ne kannan ka kamma tawhid nya kamma an baba gane yahudi ananya yahudi wallamma wallan nasara nu gane walla kanga imbi batano gane ko كل مولود يولد على الفطرة فأبواه fa أو yuhawidanu aw yunassara aw yumajjisane wa hakada tagallen cire ado tagallen bure wago timalinga gana ado tuntumbutana wado timalinga gana nan to da batte imma ana timalinga gaga nga kama timalinga gaga nga nga muku warna andada isa enden koni halle timalinga gaga endo kenya na domi inda isa ene no kuba kona nga time koni kitta kenna hannika amma bano ko ka kuba no ga tuntunya kamma ha imma nan nyira men bi imben na santi nan nyira men bi imma na tima bure kita no tima siro koni tano tuntu usula anta ke ngalle abada tima bure do iram biye bani anano dan kapal lembure am mo gonta ya anya kendo kapal lembure nga do me anna tan kutay few anga dan nyakendo ya kadum bure nga do me tan na tan kutay ya maka dunga de kapal lembure amanya ko ti iri akam mutu ida di ke agare be hakken ko kundanga mumina agare nyani ando kenya do me ken sere sere nya dina mo gonko inanga ata anyi yakun kuttu anyi yakun kutu few ata gana hijab ka to antina haida kaburu buru nyari kasanke ho hol nu kusun dangan la dangani atin ka ya yakun do kan cabu da anya kan do kapalle nga do me atan kutai yak few anyi me ga ka kapalle muran nan do nga allo no halakendo onda ga imam lafa التاسع قبل لنا ta'zim al-aslaf tawano nga mana soro hano nga kunga kundaron ta tora wal akabir ar soro koru soro benu ga nan kaso kunya ne ala aslafi nga soro benu ga nan kaso an kismano an ko gonu kunda gana ar soro koru benu ga nan ditu ana koru nyen ku batana koru nyen ku ya kundaron ta tora walakin ini grupu nu hilla masalan ku benu ga nan kaso ado ku benu ga nonga ina tauhidin nya kamma naam oyi darno ido daron debe be ga kawon dikinya alla sigranga tauhidi nyammu nyagani amma yere manan ni kannanga an kan kisma wallan ko ko nyihilla kapenya kamma wallan karamo ko banga karama kana hilla kapenya kamma sasa na gari bangan dangane adaron ta kammo kon ta kenga watoran kinyang warni maninda kuro kede abu abdul muttalib me ga mo gombe yalan ken na kenya killen to kono do muhammadu killen wa mani nyambe ya kan kane abdul muttalib ko ra muhammadu ya anani hinda kenya mo hmm. al akhirah mhm. من المرسلين في ذلك استدلال أبي جهل في بذلك العاشرة تمننا الشبهة قوانتنا نغم مننا نغم مننا للمبطلين بنودندان دغني في ذلك كندي warni bi sugi ma magaira garo nan ton do condomenga kenne atanke nan karantan pabaiwa an nan karantan kismaiwa anga tanke ngati allah ti kundo ta keni illa kapenye a an nan karantan pabaiwa an nan karantan karam karamogoiwa annan karta ke woli be ga nyode be ngawa ina ku subhana ko nga ho ga ni bonu ndano ina ku anya nan da dalile nga ko de karta nyi ranken nan karta iwa modi gore nyi ranken nan karta iwa modi gora ho ni tauhidi nga tauhidi ni allah galle wa do hada ashubhatu subhanahu ma na nyaga binde nga lil mubtilina bonu ndano nan ngani fi zalika kende angara nya mo ko sine renya dusini liistidlal abi jahal abi jahal kande muren dangani bidalika tikenga abu jahal da kanna nyadangan du dangan dalile asar qawa millati abdul muttalib idan anna tu sere sukani bonon dindanai dalile be ga maganga nati tauhid ana ka konnanda ke almami fulana nyera ranga baka to agudiwa ke nyera ranga baka to agudiwa ke nyera ranga baka to agudiwa ina kwa ko inang ha anna konna dan takem baka to agudi meto ngunni kiyai parce que an gana tan nan karanta kendi hota na ranyi nan nan karanta inne man kan gana tan nan karanta nya na balon antinya ngenda karanta de meto ngunni kiyai o sharhu nan da ton diga me go ko ni saru ke no gani ati wa hada yujar fi ba'd al muta'assibina li mashayikhihim wa kubara'ihim wa madahimihim ati ke be ha ken ke artisa gunga nga kitte soronyu gonu di gir sundo soro gorundi imada binu dangani haythu la yaqbiluna qur'anan wala sunnah nukusu ikunta qur'ana ragana inta sunna ga garagana fi mu'aradati shaykh anani kan qur'ana ngaya gari igir seke gara kebe ko na gara kenya bonondi awil imam walla e al maminga golle kebe kamma qur'ana ngaya kari na kenya buguno nanti kentano walla sunna li na kenya buguno nga hatta inna ba'dahum hari igonu ya yaj'aluhum iwiqir sukudi man ko kunyana ma'sumina nanti tanga yemu nyani da futunde dabarni igara ho ho ko kenni to ngunye iga bara ho ho kenni garenye igara ho ho nyani to ngunye iga bara ho nyana garenye ni igon ma ma'sumunu nyana ati karafida ko shi'anu ko rafida rafida ni kanna shi'anu kuberu ga ta'aliyu ni allah are ga tini aliyu ani kayfare ga jibril da hasida wa ati aga kunyana garna kebe ganonga nge ya gente mo sire hillandin nga wa tijaniya maka heti ado tijani ganko iga to maka kebe ko tifitina kutenya ni ah sasa kada hobu kukedi ha har kas karante ga hotin daga ni tinna mulli nan ma to ko ko ni ke ke ike kan na ke daga ni nan ma to to ko ko koni. bo ke gara ko ere sa so tini mani ha amati wat tijaniya ado tijani gankonga allah ho baka kedi wa angana tin jogoni maga ko kenda kuro allah tin kega maga ko wa a hay kene re hoti in islama in tijani killen no gonyadi kebe ji maga akida na nanti igani ho ke bahi igani iran kulle ke bahi fare abubakar umar usman ali ni ta iran kulle ke akamma ikara halle de i warni iran kulle ke akamma ni borondi siri nanti idan ke killen ni sankun tan killa na kunna na kunna awake no gondi ta nan da ko ike amma ito kum ma kati to gon ha mara asas an gada bidangu mun ngarnu kusina sunna gumun to gonye wahabiyanu intar monotai monotai ya gunu tara siki ganendi wahabiyanu faran kon be batte amma har wajin kan kon islamiya sunna ko hanana nga jannatan nan ma to ke konni man no konni aga kitabun no gonda an kora konni ada ati wa tijaniya ado tijani ganko wal qadiyaniya ado qadiyananko wa ghayrihim adi tanafahumi kunga yarawna iwangarndini anna imamahum nanti mankonga la yukhtu kunta futundini ahay gara ko ko rafidanu shianuko ado tijani ganko ado qadiyani ganko kundi tananu kum pakrallan kanna nanti kunyim manko ko gara ko nyamana segene dun ko ngano kondi agati wa ghayrihim imman ko gara ho nya dinan kampan ni kenya mon taliba ku be ga di batte kunya ni dinan kampan da futundi dinin kaga inta mustaka da barni wal kitab wa sunna amma alla kitada do faren padi sanga yumkin awa ma faka an yukhta yakum fil na denya ya qidan pa kene kai nan tu qur'ana ra futundi ni dingiro ni faren kaga hadisanu faren la futun dingira nyugoi amma ti jani nyimman ko ku kunta futunde da barni tawi to ma tu ko adanga ne sanko de ati walwajib ala almar'i awajabni hadamaren men kamma an yakuna ananya tabi'an to kana lima wandangani jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam faren gari tikenga wa amma man khalafa amma sirbe gana faren toge min al kubara gelli sorokoronga wal a'imma adu imman kinga fahinnahum haqiqa kunga la yuhtaju bihim inta hujande to kunga nanto mi gore ni ke killa kama o kudante almami xore ke yurgañama kamma odante toana xore ke yurgaña kamma odante haba xore ke huja onta hujande tiya ala kitab wa sunna kitabe ndo kama. o tina qur'ana tikundo hadisan tikundo ni digan kannan cedi amma qur'ana tikundo ti a mi gore da kannan kaga ko wala modi gore da kannan kaga ko na qur'ana munondi bakano sharunda nan to amma ka kenda bari amma mala saf o ko sonin kar Allah ta ko na ko ko iga tukube nuni woli nunga iga tini woli nunga woni na ko ko ya rasunte surto ku malindi nasallallahu alaihi afiya aga biga biga biga biga benya na nonga qadir gan ko nonga qadir gan ko nonga tijani gan ko ngano segana lan ko nonga sidi mor bonu soro nonga ube tanan aga benya no kuma nonga amma Allah kallan ta ko ni de na ko inati ti wan korto no waro na Allah kenga on daga الحادية عشرة تم من دبانا لنا الشاهد سيدنا معنا سيدنا لكون الأعمال قل نيانين دعاني بالخواتيم تلا قرونا كهذا راكوين أنتو قل نتيلا قرونا لأنه ورنا أبو أبو طالب يا لو قال هذا أن لا إله إلا الله كوكو لنفعته أن ينهانا إذن on duwarno lagarun yasronde abo talibi ganda ko a ñana hana amma ma konni arno lagarun curonde on daga الثانية عشرة قول الضالين لأن فرقتك بأنهم لو يجادلوه لو يجادلوه إلا بها مع مبالغة صلى الله عليه وسلم وتكريره ولأجل عظمتها ووجودها إنهم افتقروا عليها الثانية عشرة تم له التأمل تغسلنا في كبر هذه الشبهة كن يغمي قرويندي في قلوب الضالين سانكن تنشندو مندي ولكن شبهة بها كنك كن يغمي بها كنك sorogoruku almanugoruku karamogoruku ganyu killebe kamma huja kananti maga maganta ke bane ke kore nyani maga de nke ganari ngana ho ko anke la garna dinan tan pa baywa angan kisma an angan ko go bakawa ina jatene daga na bane bane bane bane mi gan kempe no kubeya anga kubaka to awidiwa awa kumanda nke kille koni oku horoma kunyi kedi yurdu akamma kunyi ka kamma idan ke suba gore nyani de kube gani degume angana daga degum darjante be ga dangina tewa kartanyere debe kedi kiya ni nyana anke na kemba kawa idan lencu ha kene kiyai ko tan do hota wa gane tan tan tan tan tan tan anga anga siri mbamba baka wa anga ke baka anga ke baka anga ke baka ntin ta kusubaka tan tan tan tan ta e ne ba bati suna kamman ke ba abati kafir nyananga anti ngalla ki gana atin kai ke bane dan bane la bollo nan no basun ta adinka ati ke halal lemme ganin halal lemme ta kudira mu konni kenna nya bare amma tungu akota sun ta daga ma ko ni dangani ma ho ko na dangani bane gondi honno honno honno honne nga gelli lom masala na tin kedan kan takille nge hajun tan kan ngasa an kan ni tere harakin tan nyanna imbe nyadi nati ya baba sun tat na to ga gelli honno honno honno honno honne ajja munya jabakate senegale nyen honno honne ko te makaram pakati nga nyi no ga doru ngan ti golle ngo garna o terinka ati nda ga terinka nan ti mata nja on tan mo terinka kenta ata honno na ti wato gorni di makin tafsiringa aqulu lakum jabarate nyalli nanya sunna gumen pagiga hagiga hagiga nga haraga ni debe ngano ho onda nyana nin telefona usadi osoro kwa kunde ina kenya ngana ta maganya ntanyana na li debe ta ati kebe gari menga fokin daga arabu jamanu nye nangirere nan daga nizera nga hamana na chade ati daga ntanya na do saudiya anyi sorndi ni saka keda ka ayani har na tokono nga win kille gatu su na tewa daga de an gara to ke ngari daga mosri kirna na nyen ana kanya mo gadi ha amma diga men ga gir ko tan da na butu tan tu bonon dini diga men ga gir ko tan da an tabarnya do hada لأن في القصة ورمي قصة كان غندي أنهم أو قصة كان غندي كنا لم يجادلوه إما كوتان لما غتي تني إلا بها ما غنتك أنك أنا بكام أم بابا كلندي أنا غل منك كلا أنا كان يوتنا أم بابا كلن تكونو إما تكوني وا ما مبالغة كأني فارن كم فرنسي عندنا صلى الله عليه وسلم وتكريره أدو أهل هلا عندنا قاعي دعامك دعانا كاكسوكو مانتي هو جاتنا تيكم مغتبانا ترغب من الله تعبد المطالب an man manke ayna tewa sasa ka anke la garumbono anke ntaka taunu de gumu ngujan kamma anke ntaka nyana kei aku nyakwai ko tay hode ke hamad jara hoda ma kan he ati jawara garla bada tikenya jakka idana nye kenta taunu de ngujanga agarin to rasa gana do ati kullu <laughs> jarenya na ti kunya la garun nan bono jaranu ngelle qur'anan karlanu nye kullu garun bono ati tamene ka jaru nun jakkanye gella ta onde ngungu janga gari ndi jare ndora wasa saga ndiga ka tukul <laughs> fala ajl azamatiha aqurin sababu dangani wa wuduhiha ada bangen sababu dangani indahum ikunna pesuke kum magadina dina kani dalilen kempa mpa banyi kya kamma nkisi manyi kya ma iktasaru alaiha ila dewon ta kunya ke kam ma dalile kana sukon atar qaba millata abdul muttalib duna kan panga daga nu kuso anna kanna nyini no oto go dinan kamma kuna kya ma an kan tare no kunyi ke ma maka yati walla ina ta ta an pa ba sare no kunyi ke kamma ken nan ya gibara annan kasin ke sere kan kasanga an ga ta rinke manjenga sere ta kan kai manjenga maka yati wallahi gonu nan kai me to ku ta kan ma ya ko to biranga eh an kan ma ya kunta hunta nyalli dunadi ha soronya ntaka ka biranga nje ko ni wata ran ka soronya ntaka kai idan ku heti honu sere kan kawa dire nyana do ku dire na do kan nga kama ngara ke do ko to munya ni wa wala ire ya ga kan ta kan ma ya hundira ngan carin ko kitten du kundo kun ko heti na ai kaso duna su me ka mantenga iblis an ta ka sanke ngawa ha iblis an ta ka so ha ba da mai mewa ande kaso nga on ta iblis akille mutu kaso nga ko na kana yan ka sanke baba dinge ha basu on ta killora kille mutu ha man no ga balla kille nga yan so su ko niyo

ahay gada hilla kappen bangando daga kite no mogonu benu bane bane bane bane bane aga ke babu ya aga hoga ta ni Syekhul Islam ke hilla kappe banga ina nci hadi kitab tauhid ke no gondo akite ki serello no hilla kappe ke ditikan ta babu ya imamun jonkoi ati babun ni ke ya ma ja ho ke be gari anna sababa kufri bani adam nanti hadamaran munga ikka sura gunta babunga wa tarkihim adi to kanga hum idina to nguntenga kanga ni nga huwa alghulu ken kan parandanga nya fi salihin surasulun idan manini hilla kapen cawabunga manin cigi soronga ro hilla kapendi ken na nan kan parandanga di ke bana anita hilla kapen jongo ko ya nuhu soro manini surasuru ke kan parandanga kunyedi o warna o warna ahadi tankara Allah nda ko riya ko yoyi idan hilla hana be ganya dunadi kenya nuhu soronyadi na utu adam ya kata nu abdullah ibn abbas tu ujine sina amma asunyi tauhidin ya kamma kana nasu ummatan wahidatan فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين أسني توحيد نكما كنت رسول بنو غني ganyi كانوا سرو كرغي إسوفات السينا بانا يدو قوي غنو غاكون نمغمب أهين قورو شيطان mana ini picon dabari ibati ding i qabranun di taquranun kamma ida kunya dabar kubenu kala dabar kunga kala setan tewa nyu ko abata kadi botu ini war jara mundunu ko ini kamme mundunu ko nyu homuru nu ko idan kan parandanga nya hakene ke ya wa hakaza ka kan parandanga be hakene ke har lenki awanonga hono adu kun kan parandangi farende sallallahu alaihi wasallam ikan parandangi masalan ke burda be ga karna mauludu ngurunga mai sunu nyugo yi ce su wa burda ke garna mai sunu nyugo na sa su wa garna mai sunu nyugo no ga ga yi kore sunna nya sallin mure walla ho wa burda ke garna nonga mal asas in ka palle mai go tauhidi nyamma nyane nta jakina alla kamar ni nda su kanda harka tauhidi nyamma nyane alquran tafsirin kinni soronga awa wajun dunya na tauhidi nyamma pake ga hakika nyane amma minnan bitai burda lebu akon to ke ngalla nda kara mogo mogo nti burda lebu nyanadi hilla ka penduru duro di telefonga hanan nan da mata ko me kamma akon tanga la se ata sire nyani kitab sire ani parenti gande nti mabaranda amma hilla ka penga be nyanadi saga kam palle bo sayru be hakana ta anta nyina ngatu muhammad bin sa'id afan haji al-busairi anta haqiqantu angana haqiqantu anta ketigana akan musaira ana jak e, eh, suganya na nanti yagare be gi ke maga anti ha ka sakalle ma gondi kille hado aka sugunuwa ha adi yaqen ngai ba na ko sugandi ti yaqe be gi maga tanti ha ka sakalle ma gon karan kille hado aka nyana saga balle palle baitan ka dan tan to na aku na tunan ti akan parandangi ati ya akramal khalqi mali man a'udhu bihi siwaka inda hulul al hadith al فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أتياتك هونو فودري كان فارنا صلى الله عليه وسلم mani ganin ke dangani yemma be nga tugene tikenga balo kore ngana yanka hakatin be mana balaw nganin ke kita duna di laga du kasana kata kanye me ganke ngahe laga ra kota nge du kasana kata ko yanke ngahe duna da nyalla na gairin kinninga laga ra kota nyalla ni lo arjanna di allah akan parandangi mama kan parandangi kem palle baitan ka bane halle ati fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilma lawhi wal qalami ati duna do la gara faren nya honnan cira gun cigi kuga take Allah mi taga de faren ponnan cira gun nyen cigi kuga take faren nya ponnan cira go kam duna do la gara ga take fa inna min judika dunya wa darataha darrataha agallan kan ponnan cira gun dunan take wa darataha do dunata inne allah kan dal duna do la ta taga bo sayrin ti ay ti fare nyandi taga warna pon nan jira ko nyani allah ti kana ho mu gun tantu ati wa min ulumika ilma lawhi wal qalami ati lan tan fara tuwa agunga lawul mafuz tuwa agun tu ko tan ngamma ho mu gun tesu suka lawul mafuz dan nga sutu kalbe be ga dara ku ra kutum pintu sa an ga to agara ho ndam minne sa allah to qul la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah amma busairin ti lawil mafuzi to agun ta faran magahi mugun tentu wa hakada maga kan ni fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalq bi zimami ti lahidu wi ke dangani garanti ngi ke dangani qiyaman kota ike muhammad bin sa'id intarno imdan no gondi warni ike to nyani muhammadu faren to nyani muhammadu ya anta dugene ike ga bini bende antan ka arjanna gana kanya galle arjanna gana galle nya wi ke garanti mutu fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfa al-khalqi bi dhimami kam palle ahi goren kananga illam yakun fi ma'adi akhiran bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal al-qadami qiyaman kota gelli al afarenga mi kiraga ti kittenga nirondi arjanna gondi su kembirenga ike tambe kendiri sani mana yi halaki farenga mi kirondi arjanna ko alla ni farenga kanna ini abu talib rondi arjanna rondi ni me ata afarenga mi kirondi arjanna londa tia mana farenga mi arjanna da alla rondi ni illam yakun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami suko tenga ke karna akan ngen ka har sa hotana nono nga magatini law nasabata qadrahu ayatuhu idama ahya ismuhu hina yujia jari sarrimami ati allah subhanahu wa ta'ala ma faren daron ta unkine bo sayru diga men ya kene har qur'ana heti faren daron ta unga qur'ana de anta faren baka daron ta uya ati allah ma faren daron ta unkine faren mi daron ta unkita aganni faren daron ta ungan kinai terebe ga kara kaburan no gonda ko tunga kaso haten tu gada me wara faren daron ta kun pakka kanga na tinye angana suka suga kaburan nyi nan gana tu muhammadu ko tunga kappa me cenga kappa me wagilli nan cigi nkanga da ngaro ga daga nasigi kaburu nyi men do wa faren to kon ko nu hure ken dagilli nan cigi alla ma faren daron ta kun kinai busari da alla jarabi asaga gadi nan ti qur'ana ga ga kenta faren baka kini woi law nasabati qadrahu ayatuhu ibama ahya ismuhu hina yud'a daris ar-rimami daga burda kara ko ha no gondi boy to ma ti kera bidan gume de to ma kera bidan gume de mauludu ke ha tinga honni mali telen kanga aina ke burda wure ko ni daga na jamanga unu wa kai bini men jange go to ma ya din tel bo titwa na kore ha telen na warai ay gonti ya ga ku atinna hay tuwana qorani kengara hay ndanya na burda ngama kai hikebe ga kala ngundi ni de kebe ga dinje telefon ga kai bina kamanyai jama qore wa kuntu wa unu jama ke kwa unu ada wa meta ar arante ko ndu kundu ar arante ha idaga ni illa ni nyokota nayi him pagi ganga ni kebe anke ngata hunna kitabe garangundu anyin men tatu arno ale halan turu arno ale halan inshallah ko riyo wa continue